Masu kallon mu da sauraron mu a cikin wannan tasha ta mutala mai Sokoto TV barka kowa da warhaka da wannan lokaci da sake kasancewa da mu cikin wannan shiri namu na 'yan jiya. shirin da mukan tattauna da tsaffin 'yan dambe ko da ko mawaka ko 'yan kallo ba don komi ba sai kokarin mu na farfaɗowa da wannan wasanni namu na gargajiya musamman wasan dambe a yau muna cikin garin gidan illo cikin karamar hukumar mulkin gumi da muke tare da wani shahararren dan wasa wanda shi ma ya ba da tashi gudunmuwa a wannan harka ta dambe amma an ce waka ga bakin mai ita ta hidadi tare da wa muke tare da sani bahago mm. sani gumi local gan dan dambe sanin gumi local gan dan dambe mm. don najeriya gudana eh in ke ka sanin gumi in ke ta sanin gumi na'am amma sani bahago ne hito sani bahago farko dai in fara hito a dan jinmu na shi jikan mm. umaru dan mai kana saran awaza Mm. ya ce lehen ba hago sara a mutu mm. wannan makaɗi na shi an farkon makaɗi na na dambe mai dawa mm. gamban da yake wato da ka hito da sunan ka dan eh, jimma na shi aka fara aka shi ma. Eh, jikan umaru daga baya sai eh, an ka koma sai ina nuna ina tafiya ina tafiya har na zan dan abin kware ciki sai ka an ka mai da kai sani gumi to mu har zan abin kware ciki kuma shi ko jamro halilu maciji jan kiɗi Mm, tare kanka mutane su hajjin mace idan kiɗi su an muhalin a sanni to ka kahin kahin ka kai nan eh. ga harkar dambe wasu kana ganin ai ka san gado wasu sun kai eh. wasu shige ne wasu kuma sha'awa da dai dalilai da dama daban-daban to ni a bisa ganin gaskiya ni mm. ban gaji dambe ba ko ni asali na ba ne nake dan mutanen bidda muke na'am sai ka daga kanka bari mutanen bidda muke mm. asali na ba ne nake Mm. Abdullahi na gwamnati na zuwa can har zo da kakan kakanmu na. Mm. Nan gwandu da ya zo da shi nan gwandu na nan shi kuma ya ga wurin zama shi ba Hassan Banu ne inda ga Rahi ba fita. Eh kwarai ta gaske. Sai ya ce wurin nan ya mai bai ita shi. Ya ya ce bai ita shi. Na'am. Sai ya ce amma zai daga ya samu ya ce to ka tai ka samu din da ka samu ya tai samu ya sara. Eh. Mutane na zauna an kai gari wurin ya za a ce masu nan garin ba daɗi. Ba daɗi. sai eh, nan ƙauyen gwandu take. to muna nan zaune yana nan zaune sai ciro sarkin mahala mai dabo shi ko sai ta ɗauka kanmu mm. sai dawo da shi nan gumi mm. yana nan sai kuma yana nan sai game da hakimi amadu mm. mai garin dan jaha kenan gamban da dan jaha inda an kai wannan an kai gamban da dan jaha gamban da dan jaha eh, mulkin gumi lela awal Na'am. To ya zo ya yana nan sai ni ana dambe nan an wanke wani sarkin hawa nan garin dan sarkin hawa garin sai na shiga dambe. Ubana malami na babba duk kasar kuwa san shi. Mm. Mallam bako aka ce mashi. Mm. Liman bako. Liman bako. Eh yana nan sai an yana zo aka ce na ya dambe. Mm. An ka ce ga ni san na shiga dambe na ya dambe. Ya ce to bai ce min komai dambe aikin shankashi na ina iyawa na maza na wuce ni kai in ban iya ko kashi ka in bari. kwarai da gaske an ka ce bai mun hada ce a bai mun hada yayi yayi dan sanda na ya soja dan shi kokowa yi. Mm. sai an kama da ya shi da abokai ne ina nan sai na zo ina nan yau da gobe da gobe har na kai fagen ina hitowa mm. sai mun game da mamman dan sayan nan kuma Allah shi kan musulmi amin yana gani na sai ya ce ma mamman mai a awaza ba shi yaron ga ya ce da shi Lagos mm. to shi asan da din yawo na na bariki gabar da yamma dama da hawan nan dai Najeriya ba inda ban buga ba. Ko ina an san ka. Sannan na bi tallami an hito ni ta kwatano an hito da ni mai. Hmm. Duk a kan dambe. To sani mu tsaya mu bi abin nan daki daki. Eh. Lokacin da ka taso kana matashi. Hmm. Suwa abokan damben ka. Wanda na fara da shi. Eh. Kurma. Kurma ina. Kurman tukku aka ce mai dan jaha yake. Dan jaha yake. Eh shi na nan fara dambe da shi. Akwai kisa damben? akwai ba babu kisa akwai kisa amma sai an ka ce babu kisa yabon da ya faru ga dambin nan ina zaburowa hmm. sai ya bani dos hmm. sai ni haka lawo hakan ga yan kai ban kai kasa ba sai ni miƙe sai an ka ce an kashe an ka ce ba kashe sai an kama wada sai an ka ce a koma a koma kuma a ce shi bai koma to farkon dambe na kenan to abin kashi uku ne akwai jamus akwai gurmada akwai kudawa sannan sadda ina dambe ba jamus ba kudu ba gurmada duka babu su bugi aiki haɗe aiki wuri guda haɗe aiki wuri guda ta maharin jamus da goro Mata. lumu tambuwal da gundumi abokan juna na sai ka daga kanka lumu tambuwal da gundumi abokan juna na bayan suna abokan juna suna nan suna yawo tare shi ko da mai kaba hago da jirgi mm. su kuma abokan juna na mm. na shi kuma ada na jan ruwa da alhaji bagobiri mm. su kuma yan jehe gudana to in an ka haɗu wurin dambe kowa yi aka yi da shi mm. to su kuma da mai gidan sama da anini mm. da sule sakwaya mm. da sule mai gauɗe da to ado dan kore yawa ado dan kore da lai isu dan kwara to haka suke su kuma su a gaban mu su ko su an su kudawa su kuma su a gaban wa'ancan to ana ana dambin ga har kai fagen a zo har gidanmu a ɗaukan mm. a ce ma tsohona ana son a ta yi da ni ya ce Allah kiyaye tsoha mm. za ta ce ba ni zuwa ya ce a'a riƙi dai Allah mai sai laha ta ce Allah mai laha har ya kai fagen daɗa sai ni kama tiyata ni lokacin da ana haɗe eh. da su lokacin da na haɗe bayan camayi lokacin da ya zama camayi ina yi da mahaukacin cica mm. ina da amin tambol ina da mamman ɗan sabon garin ushe ina yi da shagon iya ina yi da alhaji mai riga ina yi da sani dan alhaji na mm. anka mm. shi na lokacin da aka ce ga gumi ta zo ga nasara. Mm. sannan muna yar gaba gare su to duk inda an kai ambaci dambe sai a yi dambe junan mu ah. da gumi da anka kuma sai in ci to lokacin nan an kai taron gona da an kai taron gona nan ɗaki takwas sai an ka zo za a yi dambe nan ina huntuwa sai an ka ce a za a yi to gumi sai wani yaro aboki na ce shi na ya taito da ni sai ya tashi ya ko da ya ko huntuwa mun hito gidan dambe shi ko na ya sa Mm. sai ce kuwa je na zo ce za a ci dan bina za a yi na taron gona kuma an ci ba a yi na sai na to mm. an rubuta ni da sa an ka ɗauka amma yanzu an ka rubuta mm. in taho ana mallam ba mai wasannin gargajiya to ko da mun ka to daki takwas lokacin nan karfe uku na dare sai muka sai muka samu wuri kwanta saboda ba wako nake ba na zo nan gidan sabon gari dan saboda shi a ubana na kwankwasa Mm. mai gadi ya buɗe ya ga mu ne sai mun ka shiga da mashin din mun kwanta sa ta sai ni wuce gida to dan ni wuce gida na to sai ni gyaggyara sai na koma to dan na inda an ka ci gaba da wasanni na'am komi duk wasa da an kai dai gwamnati ta wuri gwamna mm. wasan gona gwamnati mm. yan roya ba gwamnati dambe gwamnati ko kuwa komi dai da ka sani an yi gwamnati mu dawo cikin mutanen nan da ka faɗi na jamus da kai don benca mai da su mu bi su guda guda mahaukacin tita kisa ya taɓa shiga tsakanin ku hayi bai buge ka ka buge shi bai buge ne ban buge shi aminu tambuwar ha bai buge ne ban buge shi ba shagon yake gora ha shagon yake gora ya buge ni kai ka buge shi ban buge shi ba mamman dan sabon gari ha na mai kashi biyu shi ha ko guda to sai wa kace eh sai wa kace cikin jamus sai mai riga mai riga fa mai riga shi kuma ya buge ni ban ban ni kujera nan miƙe shi kuma yace bai komai shi mai riga eh amma bai buge ni ban kai kasa ba so kahin mu shiga bangaren guruma da bari mu tsaya cikin jamus ne tun da kayi dambe da yan dambe da bangaren zamfara eh, misali bakura mafara da sauransu eh. tunda ni dai can ni fara ganin ka da ido na can ni fara ganin ka kuma kun yi damben camaye wuraren nan sosai sannan camayen nan akai camaye ne akai ba eh, karami ba da lokacin ma jirgi ya je wurin nan da Ahmadu Makeri ba kasan na zama da Ahmadu Makeri wannan ekoji akan jirgi na'am ya kashe jirgi sai kuma ni ko ni fa a sai na jashi mun kai dambe sai ta sa ta waya sai ta ta nan kuna dambe da audun dan kaiwa wallahi da gaske ya damben ku yake da audun dan kaiwa dambe na da audun dan kaiwa wallahi bai da daɗi dan gaba dai nika tashi gargaɗa shi ni kai mm. to in na gargaɗa ya yin in ka tashi mm. to ban buge shi mm. wallahi bai faɗuwa ban taɓa buge shi ba shi ya taɓa buge ka na ce ma bai taɓa buge ni ba kai baka buge shi ba shi bai buge ka ba haka damben ku ya ƙare bai taɓa buge ni ba amma bai taɓa buge ni ba sai dai mu yi kaca-kaca yi mai kaca-kaca da ido shi mai yamin kaca-kaca da ido ka da lannu da take kowa ya kai fagen mai na kada na so na yana so ne ya ci ba mu koma dambe na'am sani kure shi ko yaro na na tare suke shi bai taba dambe da ni ba kuma bai son a yi to akwai auduga baki akwai auduga baki ai shi na ah. auduga ba auduga baki shi ko dan katsina ne mm. baki mara haƙura. Mm, ƙato baki, ga baki a yi wajen eh. ƙaura take a yi. Ah, ba can na ba ko? Ba ka tsinita ba. Can na wajen abuka kenan. Eh. Wajen. Kun yi dambe da auduga baki? dambe bai ta hayya hayyo na bulke fa hayyo a mun ya damben ku da auren bulke yake ba mu yi auren mu da auren na bulke to dan ige fa na bulke ba mu yi ba to sani siji fa ba mu yi ba yaro na na mai lugude fa ba mu taba dambe da shi ba sahabin roka fa sahabin roka na wane shi sahabin roka wane shi akwai dambe da sahabin roka wane shi akwai isa durshi duk na san su wannan duk yara na garin duk baka yadda da su ba mai tabi na cikin su duk cikin su na fi kanan su ba mai tabi to akwai Hashimin Gusau to yin nan mai dambe shi ba guda ba ba biyu ba uku ba akwai kisa tsakanin akwai kisa wani buge wani ni buge shi kisa nawa ya kai mai guda shi nawa ya ma ko guda akwai Hamza Damba ba mu taba dambe da shi ba mai gida nana garban gangan buwa mai gida nana shi ma baka yi dambe da shi ba garban gangan bu eh mai faɗin kake mm. a mun yi dambe da garba akwai kisa tsakanin babu kisa <laughs> babu kisa to eh. muna nan dai har yanzu wannan bangare eh. akwai su garba na mai sallah akwai da garba na garba na mai sallah ba mutawa taɓa mu ba amma duk inda muka tare da shi shi garba na mai sallah mai sallah ba mamman gusofa mun gusofa mu taɓa da da shi ba yaro na na yaro eh, kana wato dai wannan bangare in dai ba audun dan kai wannan ba babu babu wanda ka shi babu shi dan ba mu yadda babu mu yadda ku yi wannan kuɗi ma aka Allah mun ba mu ɗauka shi ɗaya ka ɗauka kaddara zo ɗauke su mu kama yawo cikin hili amma na ka da ya ga dama ya dai yana so nana so ne ce to a badan min ya hana shi a shehu lamba ba ko ba shehu lamba yaro nana. da dan ƙarye yaro nana. shi ma duk wanda ka sani nan yaro nana. babbar bangaren eh, jamus mu shiga gurmada eh. tunda suna abokan takusawa na abokan gaba eh sakkwato kebe zamfara ya an je eh sannan mm. amma ko su sannan duk camu ya akai ko su suna dambe jinin su da suwa da suwa kai cikin gurma da. wannan dambe da su mm. to ina dambe da shi kalmar Allah akwai kisa tsakanin ku da shekara akwai kisa nawa da nawa kuke yan ne mai ba ko dai shi mai Allah eh taw sai wa sai sidin matankari to sittin matankari nawa da nawa biyu ne mai da ɗai ya mai kai mai biyu ya ma guda ya mai guda Sittin matankari nan ma ya buge ni ban ba dan nan da ta buge ni gwamnati ba ah, shi ba shin sittina ya buge ka ba audun dan kai ba eh, eh. ni dai na san <laughs> yawwa to Allah ya haƙuri to na eh. ɗauka audun ne ai siddi ne siddi ne ko siddi ne tabbas siddi ya buge ka gudu eh, wallahi haka ne shine gaban mu an kai shi ma mai ɗauka hoto na dan mu da shi binnin kabi hmm. na dawo gida mm. sai a she ta ce shi shi da kai ni ko ina nan gida na da nan shigo sai an ni shi ina shiga cikin gidan nan sai ce to ne biyo ne ce to bismillah mm. an ka ce ba ai ce asuba ai na yi da shi sai bugi ne ka dai ga wajen faɗi ba faɗa gaske ba haka ne faɗi ka ga ba irin kuma eh, ba wani ma ga faɗuwa ta ba gaskiya ne gaskiya za ta waye kuma yadda ta ta sai wa sai dogo mai dogon damce dogo mai dogon damce mm-hmm. shi kuma na mai kisa daya mm. ba ko ɗaya Aw. Sai ba gudu zauro. Ba gudu zauro. Na mai kisa biyu. Mm. Ba ko ɗaya. Ta. Sai ba gudu mai ƴan murya. Mm. Na mai kisa uku. Ba gudun tarasa? Ba eh. Mm. Ba ko ɗaya. Ta. Sai boka. Bokan yarma. Bokan yarma. Shi kuma ya buge ni. A bugen hagen dambe saboda kada a ce a samu matsala in yadda. sai ruwan gwanmari mm. ni na fara buge shi mun ka gama damin da muka bai taɓa buge ni ba ruwa bai taɓa buge ka ba ka eh, buge ruwa shi an muharin faɗa da mai turaye. ah buge ruwan gulmari eh shi san ruwa ya kai eh zan san nan ga lokacin nan ruwa bai taɓa fara mm, sai ka dan okay kai ka fara ka kaure ruwa eh. a dai gan shi kasa eh, warwas sakkwato ba mm. a fara buge ruwa dan dan sakkwato ni nina sanin gumi ya fara buge shi sani gumi yaron mamman nan sai shi ya fara buge ruwan gulma to sai mamman raha sai mamman raha ka yi dabbe da shi ya buge ni ka rama je ga ban rama ba to altini ha ba mu komai ba Altin na kashe shi kashi biyu ya min guda kai kai kai ana ganin altinin raha cikin su shi a hatsabibi shi a babban mai matsala cikin su duk duk dan damban da a cikin gulma da bai mugu ne ba dan harko na dambe da shi koko mm. ya manto zai ja ada huke ni gadon min nan da shi da ada bai da kyau sai nan an ce da ni za ce da ni da ni mm. to inda ka kula da wani wani tambo da aka ya goshi da shi ya mutu ni ni mm. mai shi mm. ni ni mai shi nan koko nan cikin koko ni na fara buge shi fat an ka dawo sakuta ni kuma facce shi shi kuma mun ka je a man ga tumi sunan kawan kwanta gobe wani kwantagora inda ga nan da tungawawa mm. shi ko ne ya fice na ya buge ka tungawawa eh. <laughs> <laughs> wannan gaskiya ne to sai wanda akwai aliyar ma amma duk a cikin su abe duk yan raba mu ba ne da ni to akwai su a man da nan gona to ka je wanda man ka kwamsa su ku nan an da sashen bashi eh yawa akwai kisa akwai kisa da nawa da nawa kuje ya buge ni na buge shi ɗaya da ɗaya. Ɗaya da ɗaya. Ka banno noci kanka sosai sani a ga kai na ba wani ba. Yawwa. To akwai gadon gadon bese gadon bashe mm. bai dan bese ah saboda me ai ga lokacin nan da sanin da zaburo nan mm. goron ma da ba kowa ka nan ba eh akwai salaluwa akwai salaluwan ba ko shi ba kai dambe da salaluwa ba salaluwa ba mu taba dambe da shi ba nace ma goron ma da ba kowa ka dambe da ba don eh, an ga kai na zana ma amma dai akwai muna ne tafiya a hankali ko an ga kai na zana ma tun daga lokacin nan yayi ban zasan nan yana dambe da masu gidaje na an ka mm. tula mai kuɗi an amshi in kwashe ya ce bai in can Mm. a koma aza mai kuɗi in kwashe in ce bai ce shi bai in canyi mm. har shi makaɗin su ya kira ni ya ce min don Allah zan da dai mutum gabe sun da dama da ni kuma ba hen ƙaihi ne ni ba mm. don Allah in dai ne ma da kanci haka ni ce to na bai akwai dogon kola akwai dogon shi na ni ga maka na wuce da shi ka kashi dogon kola na wuce da shi shi ya buge ka a dogon kola bai taba kashin ka ba bai taba kashin ka ba dambe wanda mun kai dambe shi ko na ba girma da ba arziki shi abbalan ba ko shi shekara tara mun yi muna dambe da shi mm. ba kisa wane abu ya zo ya ce mu bar dambe ya ce a mm. shi bai barin dambe da ni don da kowa ya dambe in ba da ni dambe bai samun kuɗi shi balan ba ƙoshi balan ba ƙoshi taw yayi shi wane sannan sakwato ka aiki mm. yayye tuto akan dambe na da shi bai raba mu ya ce shi bai raba mu ba amma shi kuma ya raba da mu mu a samu. mu to shi ya kawo gan sai mu dambe da bala sai in jawo hannu ne sai mu yi wajen yawo tare to shi ko abin da ya bata mai daga lokacin nan taɓin mamman ɗan sayan nan hmm. ya zo ya ja mamman dambe ya ce dambe za su yi nace to wannan kan bai yiwa bai yiwa to nan ɗaya na balan ba ya ta bata mai amma in ba na bala komai damben da mun kai da shi ta zama ka wuce akwai kisa sannan shi ya kai wajen in sa hannu aljihu ne ɗaya kuɗi kuma shi ni kai wajen ya mai haka nan sai da mun ka shekara goma sha ɗaya hmm. mun ka tashi mun ka taimina hmm. to minan na lokacin nan ka san duk abin da haka yi mm. ruwa na cin ka kwarai da gaske duk guraro shi din nan ina zaburuwa in nan sai ya wuce a ganga to ka san dambe na kwantara na san na gwamnati mm. kimana ta dauke yan mm. ka ci ya kashe ci abashi ya kashe to shi ma bakin wannan da man kai bai koma dambe da ni ba har ya bari bari ni bari ko na ja shi bai yi bane ko na ja shi bai yi har ya ah. kai fagen nada abu ta ta shiga tsakanina da shi da kai da shi to yanzu maganar da aka yi ma yanzu haka ya aiko ma aboki na nan tahi da daki takwas mm. zai sa diya ta lalle kuma in ya sa diya ta lalle don Allah da Annabi ya faɗa min yana son mu zo can ganin su bako shi ah, Allah balan bako shi mutum yana na kware <laughs> mutum yana ne eh to akwai akwai umarun hurgari akwai umarun hurgari kun yi dambe mun taka mun so mu bugi juna bai buga mu ban bugai ba matsayar shi ko an karaba shi ko alhaji alhaji ya ce a waddan ban nan Alhaji, eh, Alhaji Ca. To, mu je kawai. Alhaji Garba. To, akwai Manu MPC. Yaro na na. Manu MPC bai dambe da kai ba? Bai dambe da ni ba. To, Manu MPC ya ce ya ya ya buge ka ya ah, buge ka tambuwa. Ba ni na ba. Wa ya buge? Sani, an ya ce ma sani sani wa ke kenan. tao sani wake ne ba ah, kai sani gumi ba. sani sanin gumi guda na. To shi ma sani wake ana ce mai sani gumi. Eh, ba dan gumi na ba dan an kai hoi. akwai sani heto shi ma sanin gwamna mm. amma ba a san shi haka ba in ki aje ga dambe mm, kai dai sanin gwamna kai take ta guda duk inda ka ji an ce sanin gwamna dai ga dambe ni na saboda ni local government ta dauke ni to Umar Mugu ha Umar Mugu na kashe shi ya buge ni kowa ya buge wani da kai da Umar Mugu ai na mance da shi <laughs> kasu abubuwan yawa gare su. Su ballon boka don mance da su. Akwai dan jimma. Akwai dan jimma bauru. Eh. Na mai kisa yi. Nawa ya ma dan jimma bauru? Ko ɗaya. to sani ne wa sani sangon sani sangon bai taba dambe da ni ba baka taba dambe da sani sangon ba eh. akwai kuma shi dan gidan shekarar da na samu rashin lahiya kanan mm. shekari mm. shi ma ya zo gusau nan gusau mm. mun kai wani dambe da shi inda kamar ka dan kula shi ma an ka irin damben nan an ka ce ya kashe ni ce bata ya kashe shi ma ta ta waye ba mu komai ba bai komai ba Ali Zuma ha Ali Zuma bai taɓa dambe da ba ka taɓa dambe da Ali Zuma ba ko har ya gama dambe ne mai gida ka ce da tsama na balaha da tsama mm, har ya gama dambe ne mm. ban ga shi ma bai taba kama ka dambe ba taba kama nan ba akwai mamman mai yasin mai gida na nan ne ko ban taba kan mai ba na shi shi abokin gundumi shi a yaron gundumi ko eh, abokin gundumi. abokin gundumi da ya wuce yaro gundumi so da yawa ina yawa mutan dambe musamman kwanakin gawa ga tambaya eh. missa duk wanda zai dambe da gundumi in ya buge yaran gundumi gaba ɗai gambun ƙarshe da zai kaiwa sai mamman mai yasin shi gaba da shi saboda bai da ɗan dambe wanda ya kaji iri ne saboda a lokacin da haka wannan magana daga mm. garba daga daga wanda a farko ci kuma gundumi mm. wanda ya fara ta cikin su garba mai adda mm.